Masu ruwa da tsakin dai sun bayyana hakan ne a yayin wani taron bita da hukumar kidayar al'umma wato NPC tare da haɗin gwiwar ofishin babban bankin duniya a Najeriya suka shirya don karfafa wa 'yan jarida gwiwa akan ci gaba da yada labaran da za su farkar da gwamnati da dukkan al'umma a game da alfanun baiwa yara musamman mata ilimi don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Shin idan aka ambaci ilimi me ake nufi? Malama Amina Buba jagorar shirin baiwa yara mata ilimi da tallafi wato Agile ta bayyana cewa shi ne ilimi abun da ya kamata mutane su gane kalubalensa ji rashin ganewan mutane ne in kika duba ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abun da ya farko zuwa mishi me aka ce ikra to ya kamata a san cewa wannan abun yana da wani muhimmanci so kalubalen da yan matan mu suke samu a yanzu kin ga aure yara sa su yi aure a lokacin da ba su kai shekaru ba ko kuma ki ga yara makarantu ya musu nisa level of poverty to shi yasa sai su sa ƴaƴan su talla wai su je su yi talla don su tallafa ma iyayen a gida kin ga duk irin irin wayannan abubuwan suna cikin abubuwan da muka duba cewa su ne kalubalen da suke hana yara 'yan mata zuwa makaranta kuma kisa 'yan matan makaranta dole in an ce ga makaranta ya zamanto akwai wani abu da muke cewa wash a turance kenan a samo musu abu kamar su bayan gida inda yara 'yan mata za su zagaya kamar suna su kin ga duk wayannan abubuwan da 'yan mata in suna samun wayannan abubuwan zai karfafa musu zuwa makaranta ba inda ba mu zagaya ba don mu gaya ma iyaye muhimmanci su sa 'ya'yansu makaranta kuma abubuwan da za mu duba iyayen maza dole a wayan musu da kai yanzu wani zai hana matar shi zuwa asibiti saboda me dan ta je asibitin namiji ne zai duba ta to me yasa ba za mu sa ƴaƴan mu ƴan mata makaranta ba kusan kullum masu ruwa da tsaki na kokawa a game da rashin bada muhimmanci ga bangaren ilimi a kasafin kuɗin shekara-shekara na Najeriya inda a ƴan watannin da suka gabata ma sai da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce kamata ya yi kasafin kuɗin bangaren ilimi a ƙasar na shekarar 2022 ya kasance naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari da arba'in kwatankwacin kaso takwas da ɗigo hudu a maimakon kaso biyar da ɗigo hudu da aka ware. Hararbo Muhammad Usman mamba ne a kwamitin inganta ayyuka na babban bankin duniya ya bayyana cewa. To kamar dai yadda muka sani ilimi kusa a rayuwa babu abun da yake da amfani kamar shi. Mu misali a matsayinmu na musulmi mun san mahimmancin ilimi. Na biyu yau a duniya babu ƙasa da za ta ci gaba sai mutane mutanenta na da ilimi in babu ilimin nan babu yadda za a yi ƙasa ta ci gaba saboda masu ilimi su ne ke taimakawa wajen haɓaka abubuwa na rayuwa na cigaba. So wannan bita yana ƙara jaddada mahimmancin ganin cewa duk wani ɗan Najeriya ya samu ingantaccen ilimi musamman iyayenmu mata. Nan ne kusan aka fi ƙaranci saboda a yau 'ya'yanmu mata da yawa ba su zuwa makaranta ba ma matan kawai akwai yara da yawa da ba su zuwa makaranta. Bincike da aka fitar kwanan nan ya nuna cewa kusan muna da jimilan yara miliyan ashirin wanda ba su zuwa makaranta so yana da kyau duk wani mai tunani ya ce a'a wannan yaran yanzu a gaba me za su zama ma Najeriya kwararriya a fannin ilimi kuma ma'aikaciya a ofishin babban bankin duniya a Najeriya wacce jagora ce mai kula da shirin agile Aisha Garba ta ce to alamomi sun nuna cewa in mace ta yi ilimi har ya kai ƙarshen secondary which by then kuma tana da da shekaru kamar a ce 16 bakwai kenan to wannan ilimin da ta gama na secondary zai iya tallafa ba ita kadai ba har iyalanta da 'ya'yanta na cewa a lokacin tana da cikakkiyar sanayya na ta yaya za ta kula da lafiyar 'ya'yanta ta yaya za ta samu ɗan abin hannu ta tallafa wa mai gida A kan yadda za su zauna dai lafiya a samu abin da za a ci ta yaya 'ya'yanta maimakon a ce ko ta kai su almajiranci A'a, ita za ta zauna da su san cewa ga abin da ya kamata su koya eh sai sun kai wani shekaru sannan kuma ko da ma ilimin na arabiya suke koya ko na boko za su dagira za ta duba za ta gani wani ilimin zai taimaka mata sannan kuma za ka ga cewa duk rabi wanda mutum ya yi secondary ko aikin teaching ne zai samu umma bai samu aikin teaching ba za ki ga sana'ar hannu da take yi za ta fi samun kuɗi akan a ce ba ta kowane karatu ba sai primary. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.